alhamdulillahi mun fito ne domin mu yabawa mai girma shugaban kasa najeriya bola ahmad tinubu akan kokari da yake na yaki da 'yan ta'adda wanda tunda ake ba a taɓa samun shugaban ƙasa wanda ya tsaya ya jajirce ya yaƙi ta'addanci ba dare babu rana kamar mai girma asuwaju bola ahmad tinubu ba haka kuma muna yaba wa minista state of defense bello matawalle bisa kokari da jajircewa da yake akan matsalar tsaron najeriya wanda a kwanan nan muke ganin cewa ya ba wa sojoji umarni na cewa duk inda aka sami 'yan ta'adda inda su tabbata 'yan ta'adda na su ba sai sun jira umarni ba kai tsaye kawai su yake su wannan abin a yaba wa mai girma state minister ne bello matawalle